daga cikin giyar kasusuwan karishen karatun littafin fiqh sira wallafar al-ustad Dr. zaid ibn abdul karim zaid wanda a sheikh muhammad al-awwal adam al-albani rahimahullah ya kasance yana gabatarwa a lokacin rayuwarsa in jama'a masu saurari ba su manta ba a darasinmu da muka yi a baya mun tsaya ne a ƙarƙashin wato babin da ke bayani akan fiqh sira dake cikin wato yakin nan da aka fi sani da suna gazwatu ainihin wato al-khaybar ko gazwatu khaybar wadda muka kawo ƙarshen mas'ala ta goma sha uku daga cikin mas'alolin fiqhun da malam Zaid Abdul Karim Zaid ya fitar mana a ƙarƙashin wannan babi a yanzu za mu tashi a shafi na 565 inda al-ustad doktor zaid ibn Abdulkarim karim zaid yake cewa al-mabhas ar-rabi al-mabhas ar-rabi mabhasi na hudu fiqh as-sirati fi ghazwati zati ar-raqa fiqh as-sirati fi ghazwati zati ar-raqa da ke cikin sira ta ainihin wato yaƙin zatin raqa wannan wani yaƙi ne daga cikin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai farmaki ga kabilar gafal daya daga cikin manyan kabilun Larabawa tun a jahiliya waɗanda kuma suka shahara da cewa jarumai ne macuta ne 'yan ta'adda ne jikokin Sa'ad ibn Qais ne wani babban balarabe abin da sa ma suka bar ƙasar Larabawa tun a jahiliya har suka yi nisa shine rigingimun da aka yi ta yi tsakankanin Abs da Ziban na yaƙe-yaƙen da aka fi sani da suna harbo, dahis wal ghabra da ire-irensu wannan yasa da damun su suka dinga ƙaura suna barin garuruwan su zuwa garuruwan da suke da nisa kamar yadda Limamu Zahabi ya bada labari dalilin wannan yaƙi a cikin a cikin sirar annabawiya da ke haɗe da littafin sirru alamin nubala kenan da littafin duwal islam na Limamu Zahabi ya faɗi cewa wasu 'yan kasuwa ne suka zo suka ba da labarin cewa gafanawa suna can suna yi ma musulmi shiri suna shiri za su kawo musulmai farmaki da suka bada wannan labari labari kuma ya tabbata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada runduna dan aje a same su fi uqri dare aje a tarar da su a gidajen su malaman tarihi suna da saɓani game da yaushe ne aka yi wannan yaƙi. kamar Ibn abdul barri an-numari a cikin addurar durar fi ikhtisar al siyar da shi da ainihin ibn ishaq da wasu malamai suna ganin cewa wannan yaƙi an yi shi ne a shekara ta hudu bayan hijira akwai kuma mutanen da suke da ra'ayin da ba haka ba kamar ainihin wato a wannan malami dr sallabi shi yana ganin cewa lalle haka din ne a shekara ta hudu kuta biyar a cikin littafin shi na bawuya ardun ardun wa waqa ardun liwaqa'i wa tahlil amma al-Imam bukhari rahimahullahu ya kawo magana wata take ta yanke dukkanin rigingimin wanda ko shi zahabi din da Ibn Kathirin ba su yi wani kokarin ma bari su warware magana ba cewa da Imam al-Bukhari yayi wannan yaki ya faru ne a shekara ta bakwai kamar da zamu zo mu ji a inda ya kawo hujjoji daga hadisai wanda suke nuna cewa Abu Huraira ya je wannan yaki kuma Abu Huraira bai musulunta ba sai bayan Khaibara wanda khaybara kuma ita kashin shekara ta shida ne sannan buhari ya kawo cewa abu musa ash'ari shi ma ya je wannan yakin wanda abu musa ash'ari kuma ya dawo ne daga hijira daga habasha shi ma karshen shekara ta bakwai haka kuma abdullahi dan umar shi ma ya je wannan yakin wanda abdullahi dan umar kuma yaro ne karami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bashi damar zuwa yaki ne a khandak wanda kuma ko ya san an yi khandak kafin a yi Khaibara waɗannan hujjoji Imam Bukhari ya kawo sai suka zama ba za su iya turuwa ba dole aka haƙura aka kyale cewa lalle babu shakka wannan yaƙi ya tabbata a shekara ta bakwai aka yi shi wallahu ala a taƙaice abin da ya faru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin sojoji wanda karancin su mutum 400 mafi yawa kuma ana ganin 700 inji malaman tarihi an sha wahala kwarai a wannan yaki ta yadda zaka tarar mutum shida ko bakwai abin hawan su guda ɗaya ne raƙumi ɗaya ne suke tanawo wannan ya hau ya sauka wannan ma ya hau ya sauka in an je wani zangon a bar kuma ya huta da abubuwa makamanta irin waɗannan har suka ba da labarin cewa saboda zafin hanya da wahalar tafiya faratunsu suka dinga fita kafas ta dinga yin kaushi da ƙauje har suka dinga ɗaukan tsimma suna na ɗaiɗaye kafafunsu wannan shine abin da sake ce mata zatun raqa wato yakin tsammo kara shi shine tsumma ko raki wanda za a ɗauka a yi amfani da shi bayan an gama sutura da shi ko makamanci haka ta da cewa ko su maganganun da malamai suka faɗa game da sunan yaki amma wannan shi na mafi inganci da aka je yakin ba a yi yakin ba duk aka je aka saka wani guri wani masauki inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka mai suna nahal daga nan ya aika da ƴan leƙen asiri suka shiga cikin garuruwa da anguwannin waɗannan mutane aka yawo babu kowa sai mata da yara ga baki ɗaya sun gudu ashe sun gudu ne sun hau kan wasu duwatsu suna hangen musulmai musulmai ma suna hangen su a wannan ruwa yaƙi ne aka fara sallar tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tsoro tare da ainihin sahabbai wasu suna gadi wasu suna sallah sannan da haka ta faru suka gudu shikenan sai manzo Allah yayi kwana ya dawo da jama'arsa ma'ana tunda sun ji tsoro shikenan sai ya kwana ya dawo wannan kuma ya karya kwaron su aka waye gari ba su da wani katabus ba sa iya kowa alfari a cikin larabawa ba sa iya yin komai daga baya galibin su suka musulunta wanda dama wata shine asalin manufar ta jihadin a faɗaɗa musulunci a ƙara kwarjininsa a nuna ainihin ƙarfi da kuma izzan musulunci ta yadda wani kafiri ko la'ananne bai sai ɗaga kara ya hana addinin musulunci ci gaba ba Allah ya sa mu dace to hanyar dawowa ne wasu waƙoƙi suka faru waɗanda za mu zo mu ji su kamar ainihin gadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasu yana bacci da kuma wata mata da ta zo aka ci ta ce mijinta an zage ta mijinta ya zo ya ɗauki takobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, Allah ya wulakanta shi wannan bawa da sauran abubuwan da zamu ji kamar yadda malam din ya saba zai kawo mana takaitaccen bayani akan menene ya faru kafin ya fara mana lissafi akan fiqhun da ke cikin ainihin wannan sira din a takaicen takaitawa malam yace يترجه للناظر في السيرة أن غزوة ذات الرقاء كانت بعد خيبر كما ذكر ذلك للبخاري رحمه ta'ala. Ya ce yana karkatuwa duk mai bincike zai karkata mai neman gaskiya dole ne zai karkata zuwa ga cewa yakin zatul raqa ya faru ne a shekara ta ainihin wato bakwai a bayan khaybara kamar yadda Imam al-Bukhari Allah ya kara mushi rama ya bayyana Bukhari ya faɗi wannan magana a cikin Sahih Bukhari al-matbu'u al-fath wanda ake buga shi tare da sharhi na fatul bari a cikin juz'i na bakwai a cikin mujalladi na bakwai shafi na 416 babu ghazwati zatir raqa anan ne imam bukhari ya faɗi wannan magana ibnu hajarin kuma ya goyi bayanta da shi da ibnu qayyim a cikin maganganun su kamar daga shi na malai ambata yace wa ibnu al-qayyim haka nan al-imam ibnu qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad juz'i na 3 shafi na 235 shi ma ya goyi bayan cewa wannan yaki ya faru ne bayan ainihin Khaybara wa Ibn Hajar da Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mai Fathul Bari kenan shi ma ya faɗi wannan magana a cikin Fathul Bari a ainihin mujalladi na bakwai din nan dai shafi na 419 zuwa 420 ina fata mun gane wannan me ya dalilan da Bukhari ya kawo yace wa zalika li musharakati abi Musa al-Ash'ari wa abi Hurairah radiyallahu anhuma fiha wa a ba'a da khaybara wannan ya faru ne hujjar da bukari ya bayar cewa ga abu musan ashari ga kuma abu huraira duka sun je wannan yaki kuma din sun zo ne bayan khaibara. sun zo ne suka shiga madina suka musulunta bayan yakin khaibara wa an abdullahi ibn umara da kuma abdullahi dan umar har ila yau kamar yadda muka ci ga hadisin sa radiyallahu ta'ala anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala wa sallama salla bi ashabihi salatal khawfi fi ghazwati as-sabi'a zati raqa Abdullahi dan Umar yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar tsoro ne tare da sahabban shi a yaƙi na bakwai shine zafin zatin raqa'i shine yaƙi na bakwai din wannan magana hadisi ne ingantacce a cikin sahih bukhari al al-fathi a cikin mujalladi na bakwai shafi na da. goma sha shida zuwa ɗari da goma sha bakwai a lamba hadisi na dubu hudu ɗari ɗaya da ashirin da biyar وعن جابر رضي الله عنه قال هكذا daga جابر بن عبد الله الله يقرا masa yadda yace خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ذات الرقاء من نخل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga raka'i daga nakhal ma'ana inda ya sauka din nan kenan inda ya da zango falaqiya jam'an min sai ya gamu da tarin sojojin banu ghatfan wa akhafan nasu ba'dahum ba'da mutane suka fara tsoratar da junansu ma'ana daga cikin dinar sahabbai sai a dinga jin tsoro ana cewa karfa mun fara sallah ko mun kwanta bacci waɗannan kafirai da muke hange akan duwatsu karfa su kawo mana farmaki to anan ne aka fara aiki da ainihin wato karatu na sallar tsoro shine wasu suna sallah wasu suna gadi idan masu sallar nan sun gama wanda suke gadi su koma su kare su yi tasu fasallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama raka'atay al-khawf sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci waɗannan sallah na raka'o'i biyu na tsoro dama matafiya ne abin da ke kansu shine kasuru na sallah azhar da la'asar da isha a zahiri ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan sallolin ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci biyu tare da wata majmu'a ta sahabbai ɗayar majmu'ar kuma tana gado su sannan kuma waɗanda suke gadi suka jira da waɗannan suka idadata su sai su kuma suka zo suka jona a bayan manzo Allah subhanahu alaihi wasallama yayin da shi kuma yana yana jiran su ya zama shi yayi raka'a hudu kenan kowane bangare sun samu raka'a biyu kamar da aka sani game da wannan kissa wannan hadisi ne sahihi a cikin Bukhari yana nan a lamba ta 1127 a cikin Fathul Bari muzallari na 7 shafi 400 da goma sha bakwai ina bata mun gane wannan wa abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala daga musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ya kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ghazati mun fita zuwa wani yaki tare da ma'aikin Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa wa nahnu fi sittati nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu ce muna cikin mutum shida zaka ga mu shida akan raƙumi guda ɗaya muna ainihin wato na buhu muna musayar hawan sa wannan ya hau wannan ya ya ba wannan saboda kuncin da musulmai suka samu kansu na wadata a lokacin fa naqibat aqdamuna wa naqibat qadamaya wa saqatat anfari yace kafafun mu suka kumbura suka ruruce gaba ɗaya kafafuna guda biyu suka suka ruruce suka kumbura wa saqatat anfari faratuna suka ciccire saboda wahala fa kunna naliffu ala arjulina alkharaqa yace sai muka dinga nade kafafunmu da tsimmo kara fa summiyat ghazawatu zatir raqa daga nan ake ma wannan yaki zatir raqa lamma kunna lima kunna min alkharaqi ala arjulina saboda abinda muka sance muna nannadawa na tsimmo kara a jikin kafafunmu wasu dai kamar da muka faɗa wasu suka ce a sunan wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ne zatul raqa wata bishiya a wajen wasu suka faɗo wasu mangaru waɗanda ba waɗannan ba amma wannan shine magana mafi inganci cewa saboda wahalar da suka sha da amfani da tsummo kara da suka dinga yi wajen nade kafafuwansu shi ne ake ce mata wannan yaki ake ce da shi ghazwatu zatir raqa'i kamar da malam ya tabbata ana wallahu a'lam وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كرر ذلك قال wannan sahabi Abu Musa ashari ya da wannan labari sannan ya ƙara maimaita hadisin sai kuma yace ma kuntu amna'u bi an azkurahu yace na fi son a ce ban ambaci hadisin nan ba na son ambatan labarin nan ka annahu kariha an kuna shay'an min amalihi afshahu mai ya yace kamar yana nufin baya so yana bayyana wani sirri na wani aikin alkhairi da yi wannan aikin da yayi na zuwa jihari tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin alkhairi ne babu shakka amma yana jin karahiya bai so a ce shi yake bada labari amma kuma yaya iya akwai karatu a cikin wanda sai ya bada labari dan haka ya samu kanshi a cikin ittirar na sai ya faɗi baya daga cikin za mu zo mu ji zai fitar da fiƙihun da ke karshen wannan da kar mu tsawaita bayani akan fiqhu din yanzu muna jin abin da ya faru ne tukunna idan ya zo magana akan fiƙihun sai mu ƙara bayanan da zamu a takaice dai yana cewa ne Abu al Ash'ari yana jin nauyin faɗan magana amma yana faɗanta ne saboda ya zama mishi dole dan ya ambaci fiƙihun da ke cikin ta yayi bayani akan mas'alar da ta faru ina fata fahimci wannan ba kai yana faɗa ne dan ya cika baki ko yana cewa su ne ɗan gaba gaba a zuwa jihadi tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har ga irin wahalar da suke sha ba shi har yanzu ka ƙara duba Fathul Bari a lamba hadisi da 1128 a cikin ainihin wato Fathul Bari mujalladi na bakwai shafi na 417 wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma qala kunna مع النبي sallallahu alaihi wa وعلى alihi wa بذات الرقاع من raqa mun kasance tare da ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wani waje da ake kira zatin raqa wannan ruwa ta jawo su suka ce sunan wuri ne sai sai na nuna kaman a waje ne tunda ya ce bi zatin raka ba'un na nuna ainihin wato mahalliya ga abin amma kashin gaskiya abin da yake nufi muna cikin yakin da aka kira da wannan sunan fa idza ataina da shajaratin zalila lokacin ma ana kwana ne ana dawowa gida wannan waƙiya da za a ba da labari ta faru bayan an je sun gudu din an yi kwana ce sai muka ga wata bishiya mai inuwa halin lin nabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin tafiya ne lokacin baccin rana yayi san manzo Allah sallallahu alaihi yana da cikin al'adar da ya koyar al'adar musulunci shine bacci da rana har shine ne ne rawaito hadisin shi yana cewa a dinga yin kailula qailu fa inna shayatin la taqi ku dinga baccin rana shekaru, fitsararru daga cikin aljaru da mutane sune ba sa bacci da rana baccin rana kuma ya tabbata ko da a kiwon lafiya cewa yana da matukar amfani ga ƙwaƙwalwa da jiki da ainihin dawwamar lafiya to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a halin tafiya yake in dai ba wani larura ba yakan samu lokaci na ainihin wato yin baccin rana galibi bayan sallah azhar ko kuma bayan dagawar hantsi to wannan lokacin da yayi a cikin hanyar tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da aya da zango a tsaya a yi ainihin wato bacci rana din da ka zo yin bacci din sai ya ga sai sahabbai suka ga wata bishiya mai inuwa kwarai da aka sai suka baro manzo Allah wannan bishiya sallallahu alaihi wasallama dan ya ainihin kwanta karkashin inuwarta ya bacci faja'a rajulun minal mushrikina sai ga wani mutum daga cikin kafirai daga cikin mushrikai ya zo wa saifun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'allaqun bi shajarati fakhtaratahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya race makamin shi ainihin takobin sa a jikin bishiyar sai wannan mutumin ya zo kawai sai ya jawo ta ya ainihin rike ta yadda abin ya faru kamar yadda zahabi din ya ba da labari da Ibn Kathir shine wannan mutumi matar shi ta ce mashi wai sahabbai sun zage ta sun zo wucewa ta kofar gidansu wai sun zage ta shi kuma da wauta irin ta kafuri shine ya mata alƙawarin to sai ya zubar da zinin musulmai wata ruwaya kuma aka ce mitin ne aka yi a cikin kafirai a garinsu su yace shi zai wadatar wa da musulmai a kafirai ya wadatar da su zai je zai assassinated din Annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ga bayan rayuwar maiki irin dai wannan abin da ake ta yi kashe masu da'awa tsorata su da firgita su da ganin bayan rayuwarsu da kokarin kare da'awarsu addinin Allah ba zai lalace ba saboda haka sam Allah ya riga ya alƙawari wanda duk ya shahada to dauka ce gare shi insha Allah kuma dauka ce ga bayan da ya bari na addini da haka wannan kafiri da ya taho kawai sai ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance yana bacci kuma ga takobin aratayi kawai ya dauka ya rike rike wanda zai ya zaro ta haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude ido ya ganshi sai yake ce manzo Allah kana ji ba za ka ji tsoro na manzo Allah ya ce ba zan ji tsoron ka ba na jin tsoron ka wa zai tare maka wannan fada ya ce Allah zai tare mu sai kubun ta fada a hannun wannan mutumi da ruwaye suka nuna ko manzo Allah ya mame shi kawai ya fulge kubun kafin ya ankara kawai kubun ta kuma hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikin shi na rawa manzo Allah ya ce mishi kai kuma waye zai kare ka sai ce ai kai mai hakuri ne kamar hakuri manzo Allah ya ce manzo Allah ya ci kwala shi ya ce to ka ce la ilaha illallah ya ce a'a ba zan fara ba amma dai na maka alƙawarin ba za a taba hada kai da ni a cuce ka ba shikenan manzo Allah ya kyale shi tafe shi rayu suno da abubuwa daban-daban amma dai a takeice wannan shine abin da ya faru shine yace fa qala lahu takhafuni wannan mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana jin tsoro na fa qala lahu la manzo Allah ya ce sam bana tsoron ka qala faman yamna'uka minni al-yawm faman yamna'uka al-yawma minni waye zai kare ka daga ni yau dinnan? nan qala Allah yace Allah ne zai kare fatahaddadahu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah suka mishi gargadi shi wannan mutum ana suka nemi su kawo mai dauki manzo Allah yace ku kyale shi wa uqimatus sala aka tsaida sallah fa salla bi qa'ifati rak'atayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wasu bangare na jama'a sallah raka'a biyu thumma ta'akhkharu sannan suka yi da baya baya wa salla bi taifatin ukhra raka'atayn ya ƙara sallatar raka'a biyu da ɗayan ainihin wato majmu'a wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallama arba'un wal liqawmi raka'atan sai zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a hudu kenan su ko mutane kowa yana da raka'a biyu wa qala musaddadun an abi awana an abi bishrin ismu rajuli ghauratu ibn al-harith malam musaddad ya faɗa daga abu awana daga bishiyar cewa sunan wannan mutumi ainihin wato ghauratu ibn al-harith shine malamai suka ce ana tsammanin akan shine Allah ya saukar da aya cewa ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aidiyahu ya ku wanda kuka yi imani ku tuna ni'imar Allah da ya tseratar da ku a lokacin da wasu mutane suka yi nufin su buɗe hannunsu su zalunce ku malamai suka ce kamar ibn kafir ya faɗi wannan magana cewa ana jin akan wannan waƙiyar ne aka saukar da wannan aya wallahu ta'ala a'lam duka wannan karatu da malai yake kawo ila yace da a saki duwa fathul bari a cikin ainihin wato mujalladin nan na bakwai shafi na 326 a lamba hadisi na shida. qala abu hurairata sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ghazwati najd salat al abu huraira Allah ya kara masa yadda ce na sallaci sallar tsoro a yakin ainihin wato Shi shine wannan yaki da yake ambata saboda anan ma'anan najd tuddai kenan tare da annabi sallallahu alaihi wasallama muka yi sallar tsoro wa inna ma ja abu hurairata ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyam khaybara kuma an sani a tarihi tabbataccen abu shi abu huraira ya zo gun annabi sallallahu alaihi sallama ne a lokacin da ake cikin halin yaki na khaybara duba bukhari a lamba hadisi na 4137 a mujalladi na bakwai shafi na 426 a bugun fathul bari din kenan wallahu a'lam وفي هذه الغزوة حصلت قصة الحراسة أولا ياكيني أكسام قصة ننتا ثروت الحراسة وملخصها تقيتتشم بيان وانا قصة شيني أن المسلمين في مرجعهم من غزوة ذات الرقاء مسلمي أهن يدعو وسدق ياكين ذات الرقاء سبوم رأة من المشركين سنكام بيوة وتماتا دقا تكين مشركين fa nazara zawjuha an yuhrika daman fil muslimina sai mijinta ya alkawarin sai ya zubar da jinin musulmai faja'a laylan sai zo cikin dare wa qad ja'ala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ammar ibn yasir wa abbad ibn bishr radiyallahu anhuma yahrisan al-muslimina asna'a nawmihim daidai lokacin musulmai suna ta bacci amma an bar masu gadi guda biyu su ne babban sahabi ammaru dan Yasir da kuma wani babban sahabin mai suna abbasu dan bishir Allah ya kara musu yadda gaba daya ya harisanil muslimina sune suke gadi lokacin da sauran musulmai suke yin bacci cikin dare asna a naumihim cikin baccin musulmi fa kana abbadu qa'iman yusalli wannan mai gadi ba wai yana tsaye ne kawai yana ta shan wiwi irin na masu gadi ba a sai yana ta sallah cikin dare ba wai ya cake bane yana muzurai yana haska tocila mai gadi ne amma kuma kaji ƙa'imun ne billahi yana sallar dare ya nike yana sallah sai wannan kafir ya zo fadarabahu bisamin ya harbe shi da kibiya da ya harbe shi fana fanaza'ahu sai abadu ya sa hannu ya tuge kibiya ya wurgar da ita wa zafi salatihi ya ci gaba da sallar shi kawai aran ma kawai ya ci gaba da tilawar summa darabahu bisani wannan kafiri ya ƙara taɗe baka ya ƙara harbe shi ta kibiya summa bisalisi ya ƙara harbi shi ta uku din ya harbe shi sai ya cire kawai ya wurgar ya ci gaba da sallar shi falamma sallama bai fasa sallar ba sai da ya ne, an mishi harbi uku da kibiya ai kaba sahibahu sai ta da dan uwan shi fawasa ba sai ya tashi dan uwan shi ke bacci shine amma kenan ya tattaba shi cewa tashi tashi da amaru ya firge ya mike firgigit falamma mara amma bihi min ad-dima'i yaga jini na zuba a jikin wannan sahabi ainihin wato abbad qala halla nabatani ce subhanallahi wani me yasa baka tashe ni mutun tun ana ta harbin ka fa qala kuntu fi suratin aqra'uha ce na kasance ina karanta wata sura ne falam uhibba an aqta bana san na dakata daga karatun ban kaunaci a ce ina cikin karatun kawai saboda wani kafiri ya harbe ni in zura da gudu in fasa karatun ba falamma ba alayyar ramya raka'at da ya ci gaba da harbi na sai na ruku'u fa'azantuka shine nake ne nake baka nake umurtaka nake tashinka walaula an abi afghran amarani rasul sallallahu alaihi wasallam bihabbihi laqata nafsi aw akmul sura yace wallahi ba dan kanna wulakanta wannan dan lungu da manzo Allah ya bani yace na tare ba inda manzo Allah yace tare din ba dan kai zama na ci amana aikin da ya bani ba wallahi da sai dai ya ci gaba da harbin shi ko na mutu ko kuma na karasa sura gane abin da yake cewa ma'ana yana cikin karatun da ya ji harbin yayi yawa sai ya dakata akan ayar da yake yayi ruku'u yayi sujuda ya kare shi sallah ba tare da ya kai karshen surar ba sannan ya tashi ainihin wato ammar shi yake cewa ammar da ba dan kar na ci gaba da sallah ya zama ya kashe ni ko na yi raunin da zai iya auka musulmai ba sai zama na ba da dama aikin da aka bani na gadin musulmai ban yi ba ina ta yin aiki na wani na ni kadai ba dan wannan fassarar da na yi ba ta ganin cewa in ne haka cin amana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama ce wallahi da sai dai har ya kashe ni raina ya fita ko kuma wannan kai karshen sura nan da nake farantawa radiyallahu anhum wa ardahu wannan kissa ta nan a cikin ibnu kasirin a cikin albidayatu wan nihaya a cikin mujalladi na hudu shafi na 85 da kuma Ibrahim al-Ali a cikin sahihu siratun nabawiyya shafi na 478 wa qala malam Ibrahim al-Ali ce wa isnaduhu hasan isnadun wannan kissa ingantaccen isnadi ne wa fil ghazwati aidan qissatu jamal jabir radiyallahu anhu a cikin wannan yaki ne kuma ila yau na zatul raqa kisan wannan raƙumi na Jabiru ɗan Abdullahi Allah ya ƙara masa yadda haitu ta'akhkhara anin rakadi. yayin da wannan raƙumi ya zama yana yana ta yin baya yana ta yin latti yana fita daga cikin tawagar musulmai ya ya yi rauni baya iya takawa da kyau yana ta dingishi har an tafi an bar su su Jabiru ɗin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso inda suke fa qala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah ya ce da shi malaka ya Jabir a'a Jabir me ya faru ne aka barka a baya qala fa qultu ya rasulullah abta bi jamali ce wallahi raqumina ne yake ta saidi yana tabari na a baya jamali haza wannan raquna da kaga shi shine yake tabari na a baya qala fa wa anaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zaburi wannan raƙumi ya ainihin ciddina shi ya zabure shi ya fafare shi summa nakhasahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ƙara dukan shi ya dafa shi ya tsungule shi ma'ana ya ya ainihin fafari wannan raƙumi fasara ya kadu yasbiqu na qata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kusa da a ce ma yana wuce raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan sai raƙumi ya tafi karama da mu'jiza da alamun nubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zaburi wannan raƙumi ya aini kama jikin shi ya caffe shi ya lankwasa mishi bindi ya tura shi kawai sai raƙumin nan ya tafi sai ya gaba yana tauce raƙuma har kusan ma a ce ya kusa da ya wuce raƙumin ma da annabi sallallahu alaihi wasallama yake akai tagowar da yake akai ثم حادثه الرسول صلى الله عليه وسلم واشترى جمله منه sannan bayan raƙumin ya miƙe a tafiya sai manzo Allah ya ce mishi to ka sai mun da raƙumin mara to kaga kuma sai kama ah, yanzu manzo Allah raƙumi kuma yayi lafiya sannan ka ce in sayar maka amma sai bai haka ba shikenan suka yi ciniki aka bashi aini aka aka daidaita amma da sharadi cewa zai ci gaba da hawa har sai an je Madina walamma wasala il madinati ذهب جابر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليطيعه الجمل da aka je Madina sai Jabiru ya zo bayan ya sake kayan shi a gida ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama raqumin nan faradda rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama jamalahu manzo Allah mai mishi da wannan raqumi wa ata'u samanahu ya bashi kudin shi wa arjaha ya ma kara mishi Mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi addu'a raqumin shi ya dawo lafiya lau sannan kuma ya siya mu ce misali ya siya da naira dubu kaza da sharaɗin in mun je madina sai ka kawo mini sai in baka kuɗi sai na karba da aka je madina ya je gida ya sauke kayan shi ya kawo wannan raƙumi manzo Allah sallallahu alaihi ya ɗauki kuɗin da aka yi alƙawarin kasuwa ya bashi sannan ya ƙara mishi wasu kuɗi akan wannan kuɗin a wata riwaya aka ce ninka mishi kuɗin yayi sannan kuma ce je da raƙumin na ban maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyauta dama aka ce kamar iska iskar damuna ma bata kai shi kyauta ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kissa ma da yace ka duba ibnu kathirin a cikin albidayatu wan nihaya a cikin juz'i na hudu shafi na 86 zuwa 87 da Ibrahim al-Ali a cikin asiran nabawiya a sahih siran nabawiya a cikin shafi na 478 zuwa 479 to ka ji a takaicen takaitawa wannan su ne muhimman abubuwa da suka faru a gazwatu zatir raqa tun daga fita da aka yi cikin kunci da wahala da isa da aka yi can aka samu sun tsorata sun firgita sun gudu aka yi kwana aka dawo aka yi sallar tsoro aka ku aka dakata a gurin wannan bishiya wannan kafir ya zo ya ɗauki wannan takobi Allah ya wulakanta shi da kuma wannan kissa ta wannan mutumin. da ya zo wai zai ɗaukar fansa wa matan shi da abubuwan da suka faru na dangane da wannan raƙumi na jabiru ɗan abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina cikin ganima da cin nasara da annashuwa ba tare da an yi wani yaƙi ko da na minti guda ba gashi kuma Allah ya bashi nasara Allah ya tsorata wannan kafirai sun gudu sun buya sun bar matansu da 'ya'yansu kamar da muka ambata galibinsu daga baya sun zo sun musulunta to menene fawaid da ke cikin wannan ainihin wato yaƙi, wanda ma kuma shine asalin karatun fiqh sira na nufin ba wai karanta tarihin kawai labaran ba a kokarin fitar da abin da ke ciki na darussa fiqhun da ke ciki abubuwan lura waɗanda za su yi mana amfani a matsayin mu na musulmi game da tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ba wai ga magarin tarihi ne irin na kowane namiji ba mala yace al-fawaidu al min hadhihi al-ghazwa fa'idojin da za a iya fitarwa daga wannan yaki na ainihin wato ghazwatu zati raqa al-ula fa'ida ta farko ahamiyatu sala wa annaha la tasqutu bi halin min al-ahwal wannan ainihin kissa ta nuna mana muhimmancin sallah da kuma cewa sallah ba ta faduwa ta kowane hali la fi safari Walafin fil hadari sallah ba ta faduwa a ce an kyala mutum kai yayi yana halin tafiya ko yana halin gida Walafin amni yana halin amuntuwa walafin fil khawfi ko halin tsoro ba wazalika li'azmi makanatiha wa ahamiyatiha fil islam saboda girman matsayinta da kuma muhimmancinta a cikin addinin musulunci Allah ya ji kan malam albani ya Allah ka bude kabarin shi ka turo mishi dubban ni'imomi ya Allah da shi da matarsa da Abdul Abdullahi da matar shi Umma Abdulbar daga cikin wasiyoyi da yi na karshe-karshe game da malamai da ɗaliban makarantar albani science academy aka samu a rubuce a cikin taron da ya yi da su ranar lahadi ya ce dole ne a kula da sallah dole ne malamai su kula da cewa ɗalibai suna yin sallah akan lokaci irin wasiyar sayyidina Umar jama'a sallah tana da matukar muhimmanci kowa ya tabbatar cewa ya gyara alaƙar shi da Allah ta hanyar kulawa da sallah a cikin jami'i akan lokaci da cika komai da yake da alaƙa da ita na tsarki da natsuwa da ainihin hai'a da khushu'i da yin zikirori da addu'o'i da dagewa wajen halarto da zuciyarka cikin sallar da kuma ƙoƙarin kwatanta hai'ar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar shi sanan ma dole ne a baiwa wannan bijimin malami namu credit Allah ubangiji ya gafarta mishi babu shakka kamar yadda Nasir bin Albani ya raya irin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar rubuta sifatus sala haka malam muhammadun al-Awwal Adam al-Albani muhaddithuna wa shaykhuna rahimahullahu wa afa anhu haka ya raya karantar da littafin ainihin wato sifatu sala ba wai karantawa kuma kadai ba ya tsaya ya tsefe karatun tun tunuwa tun yaushe ma aka karatun aka wuce tun late 90s ya tsefe karatun a cikin kasusuwa fiye da 80 sannan kuma aka jajirce wajen yin sallah tun a garin nan masalatan da ake yin sallah nan ba su kwaya biyu ba a lokacin ha aka waye gari duk kasan nan yanzu babu inda ba a yi muna fata duka ladan waɗannan ayyuka alkhairi da ya hada ya Allah ka ci gaba da ingiza mushi wannan lada babu shakka duk wani wanda ke yin sallah yanzu yake kwatanta irin ta annaba kasan ta mu tarewa to in Allah ya so malam albani na da minna akan shi insha Allah duk san da irin sallar nan muna fata Allah ya baiwa malam albani ladan da yake baiwa mutumin da ya sanna sunnatan hasana to wannan kulawa da sallah jama'a al'amari ne matuƙar muhimmanci duba ka ga sallah kamar yadda malamai suke cewa saboda ta dukkanin sakonnin wahayi jibril ne ya kawo cewa a yi tauhidi shi ya kawo cewa a yi aikin haji shi ya kawo bayani game da ainihin wato azumi da zakka da makamantansu da dukkanin ibadoji amma sallah sai zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in tafi da kai sama ka je ka anso wani sako mai muhimmanci kai da kanka aka je aka yi isra'i kenan ko tafiya cikin dare sannan aka yi mi'raji hawa sama daga ainihin baitul maqdis a ƙasar filistin sannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yayi wannan ganawa da Allah da suka yi ya anso sallah da kanshi ba sako ba wannan na nuna muhimmancin sallah da nuna cewa sallah tana gaba da komai sannan sauran ibadoji da ake lissafawa matsayin rukunnan musulunci dukansu akwai halin da zaka tara wani musulmi baya yi shi ma'ana akwai musulmin da yanzu musuluncin ya ba shi damar kai ya azumi saboda tafiya ko rashin lafiya ko kuma abu makamancin haka akwai musulmin da musulunci ne ba shi damar kada ya yi zakka saboda talaka ne ba shi da kuɗin da zai zakka akwai musulmin da musulunci ne ba shi damar ba sai ya je aikin hajji ba saboda bai da hali waɗannan ba su ne sauran rukunai ba azumi zakka hajji ko sai kuma ita sallar bayan tauhidi kaga duka ukun nan suna da halayen da suke iya faduwa amma sallah fa matukar mutum yana cikin hayyacinsa da mara lafiya da mai lafiya da mazaunin gida da matafiyi da wadatacce da talaka kowa dole ya samu dama ya sallah babu bukatar baka samu dama ba babu yadda babu halin da zaka kai ka ce wai baka samu damar yin sallah ba ko kai kana ruku'u da sujuda yadda ake yi ko kai da imai ko kai da ishara da zuciya ko kai a kwance ala junubin ko kai a zaure ko ta yaya ne sai an yi sallah ba a fasa ta wannan shine abin da malai yake fitan mana game da wannan ainihin matsala ta farko cewa muhimmancin sallah da haka ya jama'a kamar yadda muka sha faɗa malam Allah ya ji kai shi sha faɗa cewa wannan karatu ana yin shi ne domin a yi aiki da shi manufa a faɗa kuma a yi aiki ba wai karantawa ba wannan mai tsaya ya duba to what extent yake bai wa sallah muhimmanci yau kan shi wato hukunci na adalci kowa ya fi kowa sanin kanshi sannan sai ya gyara ya gyara inda ya ga cewa akwai kuskure ko akwai gazawa ko akwai sakaci ko akwai ainihin wasa da ibada babu shakka dole ne mu gyara wannan dole ne mu ɗauki sallah da muhimmanci domin ita ce darajar mu ita ce kariyar mu ita ce alfarman mu idan aka je gari da sunan jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan jira ne har lokacin sallah makusanci yayi ma'ana inda dare sai a jira lokacin asuba in bayan hantsi ne sai a jira lokacin azhar a ji za a ji kiran sallah a garin da zara an ji kiran sallah a wannan wuri to shikenan mutanen garin sun tsira jinin su da dukiyar da ƴaƴan da matansu. ma'ana musulmai ne kenan ba za a fara tunanin komai ba sai an ji sallah kenan da zaran ba a ji suna sallah ba to kafirai ne kenan tsakanin musulmi da tsakanin shirka da kafirci manzo Allah sai ya ce mene tarkus sala wannan ita ce wato fa'ida ta farko da mala ya fitar game da wannan yaki asaliya mas'ala ta biyu ahamiyatu salatil jama'a muhimmancin sallar jami'i fama ashidatul khawfi wa mulaqatil a'da duk da tsananin tsoro da ake ciki da kuma tsoron wato abokan gaba za su kawo kan musulmai yuqimul muslimuna salata jama'ata sai ga musulmai suna tsaye da sallah ta jami'i mimma yudilluna ala ahmiyatis salati wanda hakan ke nuna mana muhimmancin sallah jama'atan ta jami'i fil masjid allazi buniya li ajali iqamati salati fi a cikin masallacin da aka gina dan nufin a tsaye da sallar jami'a a ciki ku ji wannan magana jama'a tsoro bai hana ai sallah ma'ana ko ana kashi ko ana cikin yaki ko ana cikin wani taraddadi ko yaye ne wajibi ne musulmai su fito su sallah a jami'i wajibi ne musulmai su fito su haɗu su sallah a bayan limani, a masallatan da aka gina don yin sallar jami'i wataƙila malam yana ishara akan cewa akwai masallatan da za zaka tarabba masallatai ne sallar jami'i ba a irin kasashen mu wataƙila da irin kasashen su mutane suna yin masallatai waɗansu ba na jami'i ne, masallatai ne kawai na alfarma masallatai ne kawai na sun zama part of architectural design na gidajen masu kuɗi ma'ana yadda an yi gida za a yi parking lot ko parking space za a yi ainihin wato haraba ko rihaba ko za a yi wurin tarbar baki ko za a yi main palo da sauransu to kuma dole a cikin wannan design ɗin na gidajen na masu kuɗi da gidajen mai misali a yanzu sai ga hadda gida hadda masallaci to wannan masallatan asali ba masallatai da jami'i ba sai in an samu an tsaye da jami'in cikakke a wurin amma ba tsaye da jami'i cikakke a wurin to ba su da hukunce hukunce irin na masallacin da suke da tsayin jami'i karkashin haka irin wannan masallacin na kasuwa ko na gidan mai ko masallacin gidajen masu kuɗi za a iya maimaita jami'i irin wanda ya wani limami amma masallacin da ke da limami ratibi mun sani cewa a cikin karatu bai halarta bayan an yi jam'i limamin ratibi ya yi jam'in ya gama kuma wani ya zo ya karata da jam'i ba wannan abin da mutane suke kuskure musamman a cikin makarantunmu a cikin makarantunmu dan nan ABU FCE poli da makamantunsu sai ga masallaci ne akwai mai ratibi amma sai ayi azar wajen kafa hamsin. wannan su yi ana cikin yi ma wai inda yi ake yi duk sai mutane su wasu na jira su ga za a yi da an sallame sai su ce to kuma ba su ma su tayar haka kaga ana ta yin jam'i wannan ba shi da kyau dukkanin mazahib nan sa da kan cewa wannan ba dinin musulunci bane malikiya shafi'iya hanabila da da duka sauran mazhabai kai shi malaman zahiriya ma cewa suka yi da za a zo a yi latta a masallacin limamin ya fushi ya zo ya sallar shi kadai to an gama jami'i duk wanda ya zo sai dai tafi wani masallaci ko kuma ya tsaya ya tashi a nan shi kadai ibn mas'udin ya kasance idan yazo masallaci ya tara an gama sallah yana da majalisi kusa da masallaci shi da ɗalibansa to wani lokaci karatun yakan yi tsayi ana tafatawa ko ana tafsirin alkur'ani har sai a tada sallah ba su sani ba da zaran su suka tara an gama sallah sai ya ja ɗaliban shi sai su koma sai su yi su sallah a inda suke karatu ka karanta littafin tawamil minna na ainihin wato Muhammad Nasir bin Albani Allah ya gafarta mishi malam ya tsaye wannan matsala ba su ɗaya ba su biyu ba kawai muna tunatarwa ne saboda wata gida wani yanzu yake jinta a daga jama'a idan kai musulmi ne na kwarai ne biya ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata kai shine kai kokari ka samu asalin jami'in da za a fara yi idan baka samu jami'in nan da za a fara yi ba matukar masallacin nan da limami ratibi to ina gama wannan jami'in in ka samu kura ta ne ka samu jami'in amma in ka zo an idar to nemo wani masallacin tafi wani masallacin a wani department din ko a wata anguwa ko a wani lungun je ka can kai ko kuma kai ta kai kadai a nan wajen ko kuma ka koma office ɗin ko department ɗinku ka samu wasu sai ku haɗu sai ku ko kuma kasuwa ko makamancin haka ba daidai bane wannan abin da mutane suke yaɗuwar shi a cikin al'umma bai nuna gaskiya ne saboda ya yaɗu da muguwar sifa har ma kai da zaka ce ba za ka yi ba sai a dinga kallon ka a matsayin wani garibi kaga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bada al-islamu ghariba ko sai udo ghariba kai da kake kokarin kwatanta abin da ya tabbata a addini har sai mutane su ga kai wani irin fandarare ne kenan kuma saboda an riga an saba za ga manyan malamai suna yi farfesoshi suna yi alarammomi masu fatawa masu wa'azi kowa yana yi sai a kawai kai wani kawai gama garin mutum kawai ka ce ba a yi to ba za a ki faɗan gaskiya ba saboda ba ta shahara ba dole a faɗa har ta dawo ta jagorantarin jayi ƙarya domin shine al'ada ta insha Allah da ƙarshe a taƙaice, ba daidai ne maimaita irin jam'in da limami ratibi a masallacin shi irin jam'in in court amma ya bambanta da irin nashi kaman kuma tafiya ne shi kuma mazaunin gida ne za ku iya yi insha Allah ko makamancin wallahu ta'ala a'la a takeice wannan ita ce mas'ala ta biyu da malam ya fitar mana a cikin ainihin wato wannan hadisi wannan wannan oh, A asalisa abu na uku daga cikin fiqh sira a wannan yaki na zatul raqa faqaru sahabati radwanullahi alaihim talaucin da sahabbai Allah ya ƙara musu yadda suke fama da shi falam ya yajiduna ma yanta'iluna bihi ba su ma da abin da za su sai takalmi su sa kafa shi hatta nafabat aqdamuhum abin suka dinga farfashewa wa saqatat azfaruhum faratin suka dinga fita wa kanu yalifuna ala arjulihim alkhariqa har suna rufa ainihin suna nade kawafin su da tsimma wa yujahiduna fi sabilillah amma kuma ba su fasa jihadi da ɗan kalmar Allah ba sabai sun rayu cikin kunci ma da talauci da bukata da yunwa amma wannan bai hana su jihadi ba wannan ko bai sa su ce bari su bar jihadi da ɗan kalmar Allah da biyayyar karatarwa karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam su ce bari su kama kasuwa da noma da kiwo da aikin gwamnati kwatan kwatan abin da mu muke a yanzu sai mutum musulmi ya gari ba shi da aiki in banda neman duniya ba abin da ya dame shi da karatu ko ibada ko neman ilimi ko zikirori ko karanta alkur'ani ko muraja'a ko halartar wurare na tarurrukan addini kai wani ko da na'iza yake ango su baya zuwa saboda bene wai shi ma'aikaci ne a banki dole ta kwasta mishi a bankin nan ko ba zai tashi ba sai an yi balancing sheet ga baki daya sai tara da rabi zai dawo 'ya'yan shi sun yi bacci mata shi ta yi bacci gobe ya ƙara fita da Asaba. abinci ba ya ci a gidan ba ba zai karya ba sai ya je baki kike samu wata mai kosai da ta fito da wuri ya siya wani yana jama'a wani yana aiki ne wannan in ka faɗi ka mutu yau shikenan kuma sai ya ɗora wani a matsayi kai kuma kayi asarar rayuwarka ranar kiyama a ce maka kallalan ma ya kadi ma amara ai abin da aka ce kai kai ba shi kai ba ba ma cewa mutane su daina nema abinci dole ne a nema abinci amma kai zama shine shugulu shagil ɗinka shine kawai larurar da ka saka gaba sai yi magana ka ce to wallahi neman abinci ne wallahi ba yadda muka iya mun tara iyalai a'a mun ji yadda aka sabai suka kasance kissa Umar ta ainihin fada da ya je ma a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yace yace da ni da wani makoci na cikin mutanen garin Madina mun kasance muna tanawu muna bin nuzul ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa yanzilu yawman wa anzilu qada saboda dukan salakawa ne suna da bukatar zuwa kasuwa ko gona ko aiki ko kiwo ko makamancin haka sai suka raba shi Umar ya je yau a ranar da ya je sauraron karatu wannan makwabci shi kuma ya tafi kasuwa gobe kuma sai wannan makwabci shi ya tafi wajen karantawa na Bisalai Salama shi kuma Umar ya je kasuwa haka suka raba wanda duk ya je idan ya dawo bayan isha sai su haɗu sai su tattauna ya bashi riwayar abin da ya faru na wahayi ko karantarwa ko tafsirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi dan uwa kai ba za ka yi irin haka ba akallan ba za ka samu da za ka yi haka ba a wannan zamanin namu da muke da kayayyakin wato na dan bayanai na zamani retrieval devices ga sunan iri iri ba za ka nemi ire-iren su ka sa memory a motar ka kana jin karatu na sunna ka saka a computer ka ka saka a mp3 ɗinka ka saka a gida ka saurara a rediyo ka hau kan youtube kai downloading ka saurara ba duk ba ga sunan ba amma duk wannan ma mutum ba zai samu dalili ba zai samu hali ba wai a ce malami kaman Ja'far Mahmud Adam san da ya kwanta aka kashe san da aka kashe shi da malami irin malam Muhammad al-Awwal Adam Albani Allah ya karbi shahada su gaba daya wanda aka kashe mako guda kenan yanzu go wai irin waɗannan malama sai kana raye ƙasa Hausa sai wani ya ce maka ya da Allah bai taba jin muryarsu ba abin mamaki amma kuma duk wani mawaki ya san muryar shi da ya ji da ce wannan dan kwairo ne wannan shata ne wannan ajilo ne ba ma mawaƙan ƙasa wasa ba halama hada na kafirai ya san su murya kawai in ya jiyo ya san waye amma bai taba jin murya waɗannan malaman ba abubakar gumna tafsiri kullum a rediyon najeriya na kaduna bai taba cewa bari ya murza takwas da rabi zuwa tara ya saurara ba wai yana neman duniya kuma duniya sai ya waye gari bai same ta ba to kaddara ma ya same ta me kake nema da duniya abinda ba bai da tabbas waɗanda ma suka same ta ya suka kare da ita balantana mu talakawa da samu ba wanda alal aqal shine ya zama ka tara ta ta halas shine a mafi karancin bala'i shine ka tara ta halas wanda za a maka hisabi ɗaya bayan ɗaya akan ta wanda ba za a kwance ka ba sai an gama lissafa ta min aina kasabaha wa fi ma anfaqaha wannan shine fa ashalul halat wanda kuma shine zaka fassara da man nukishal hisaba udhib wanda duk aka challenge din shi akan ina ka samo kaza me yasa kai kaza wannan kada ya shi shi azaba dan ba zai ba da amsa ba wannan fa shine hali mafi sauki banda halin wanda ya same ta hanyar zalunci ko riba ko kwace ko sake ko sace dukiyar al'umma da sauran shagaltuwa na rayuwa jibirin hadisi kissa ainihin Abdurrahman dan Auf wanda sahabi ne ɗaya daga cikin al'ashalin bashi na biljanna amma buɗe baki ya zo yi ya kasa cin abincin saboda me saboda tunanin lahira da tunanin kar ya zama an gabato mai da arzikin lahira ne a duniya ya kasa cin abincin ya tashi ya kamata jama'a mu shiga taitayin mu jama'a babu shakka dole ne ya zama mun gyara yadda muke barnatar da lokutan ni'imar lokaci ni'ima ce da <clears throat> kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana sammatsin mutane da dama game da ita lokaci da lafiya ko Ta ya kamata mu gyara yadda muke barnatar da lokutan a ce kullun ka samu lokacin da akalla zaka zauna kai muraja alqur'ani ko da aya goma ce ko da rabin izu ne ko da izu guda ne da gwargwadon abin da ya sauka maka ko da iyawarka ka samu lokaci kuma da zaka zauna kai tasbihi kai azkar na bayan asuba kai na bayan magariba kai na kwanciya dare akalla waɗannan ya kamata kai muhafaza akan su sannan kuma ka samu lokaci ka saurari darussa na addinin musulunci wanda za su gyara maka ɗabi'unka da addininka su kuma ɗumama maka imaninka musamman wani lokaci da ɓarayin imani suka yawa ga sunan ta ko ta ko'ina barna iri-iri ga sunan khawarijanci shi'anci murji'anci da wannan sabon addini na interfaith addinin kirist islam ga sunan addinai iri-iri da abubuwa iri-iri na ɓarna, waɗanda suke da cewa lalle wannan duniya tushrifu alal fana ta fuskanci karewa ya dai ishe mu ishara hadisi ne ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa karshen duniya malamai za su kare ta hanyar Allah zai dauke su daukewa ba wai ta hanyar za a wayi gari mutum ya san ilimi sai ya ji kawai kamar yadda memory ke zama corrupt ba a ce babu komai a cikin kwallon shi ba wai haka bane da ilimin malamin zai kwanta ya mutu ko a kashe shi ya halaka sai a gaba ki ɗaya rasa wanda zai iya yin abin da yake kuma mun fahimta wannan hadisin zama. saboda wannan ita ce alhala arrahina allati na'ishuha wannan shine present time da muke rayuwa ciki wane ne ya isa zama yanzu ina aiki mala albani ko da mu gashi a cikin rayuwa ba amma muna kyautawa Allah zato cewa Allah a cikin ikon zai tada wani bawa daga cikin bayin shi wanda zai ci gaba da wannan aikin kamar yadda ainihin alhafiz al-murri yake faɗa a cikin wasiyar da ya ma ɗalibai ibn taymiya cewa ku kiyaye waɗannan kayan gado na ilimi da karantarwa da fatawa da nawadir da fawaid da ibn taymiya ya bari yace la yuqimanna Allahu rijalan humul ana fi aslabi abaihim yace Allah zai tada wasu mazaje wanda wata kila a yanzu na cikin tsatsan iyayensu waɗanda za su zo su karanta su fahimta su yada su sharhi su ciyar da wannan ilimi gaba Allah ya sa da irin waɗannan kawakib ɗin da yawa mun su. ɗaya daga cikin shi ne wannan bijimin malami namu الشيخ muhaddis Muhammadu محمد الأول آدم الألباني يا الله كان شهادسا kamar yadda nake ta ƙara faɗa ba za mu bushe ba muna waɗannan addu'a duk sa'ad da muka tana shi ko a ina ne wanda duk ya ji haushi ya faɗi ya mutu to Allah zai da wasu mazaje muna fata wataƙila sai mu nan gaba ɗaya mun shuɗe Allah zai ƙara tada wani albanin irin wannan bijimin malamin amma dai an duba mu ganshi ba mun samu labarin ƴan uwa har sun fara yin malam takwarori an yi wani haihuwa ya ce kawai sunan yaron albani ba wai lakabi ba kawai sunan shi kenan ba wai Muhammadu Awwal ko wani ya ce kawai sunan shi albani kuma yana tafa'uli ne Allah ya sa ya gaji albani ku. muna fata a samu ire-iren waɗannan mutane waɗanda za su tsayu wajen tarbiyya yansu da sanyawa yan fikirar cewa kai ana so ka gaji wani ne ba kamar da ibn taymiya ya gaji kakan shi malama ko ina fata an fahimci wannan jama'a aikin aiki ne ba aikin da malai ban mana ba ƙarama aiki bane ya fi wanda yake yi ba saboda shi ya san kan aikin shi ya san makamashi ya da kwakwalwa wata ke da super speed ya sai da ke tsara shi muku gaba ɗaya yan dagaji ne har yanzu gaba ɗaya har zuwa ranar asabar kusan karfe tara da rabi a cikin bawan wanda ke tare zai zama malami mai karantarwa kan wannan kujera saboda ba mu da komai na masaniyar gaibu amma Allah ya zo ya ikon shi ya al'amarin shi kuma kanin lafsin an ta mota illa bi lahi kitaban mu'ajjala Allah madauki sarki ya shirya da mu Allah madauki sarki ya kai rahama cikin kaburburan su ya Allah ka ɗauka darajar su a cikin illiyina Wai shuhada'i was salihi. ya Allah ka sanya su daga cikin manyan bayinka waɗanda zaka azurta da ni'imominka a cikin rayuwarsu ta ainihin barzahu ya Allah ka sa ya fiye musu nan ya Allah ka sada mu da su a cikin rahamarka a tsallaken siratinka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin wannan kenan wato a fiqhu na hudu da malaikar a cikin wannan ainihin wato yaki shine fiqatul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama billahi ta'ala amincin da manzon Allah yake da shi game da Allah madaukin sarki malicin sa fama anna al-arabiyya qad ikhtarat as-sayfa bi yadihi duk da yake cewa wannan balarabe ya zaye takobin gayinan nan kan sakali rike a hannunsa shi ko manzon Allah on armed ba shi da wani makami ko kariya tare da shi wa huwa na'imun kuma yana kwance yana bacci wa rasul sallallahu alaihi wasallama laysa bi yadihi silahu yayin da manzo Allah ba shi da wani makami a hannun shi kuma zalika kula lil arabi tunda yi yace wannan ba kauye Allahu yamna'uni minka Allah ne zai tsare ni daga sharrinka ga mutum rike da makami kai kuma kana kwance a kishingide babu komai a hannunka mutumin nan kuma maki ne abokin gaba zai iya maka kowane abu da ya samu hali amma da haka amincin da kake da shi da Allah wannan ai sai dai annabawa yasa kawai manzo Allah ya farta cewa Allah ne zai tsare daga gare ka wallahu ya ashimuka minan nashi kenan yayi imani da abin da wannan aya ta gaya mishi fa huwa wasiqun min hibbillah wa ya'ati manzo Allah yana da aminci akan cewa Allah zai kiyaye shi Allah zai ainihin ciwon sa falam yatamakkan al-arabi an yasna shay'an da haka wannan ba kauye bai iya yin komai ba wa qad qala Allah ta'ala Allah ne yake fada cewa wallahu ya'simuka minan nas Allah shi ke tsare ka daga mutane wannan aya ce a cikin Ma'ida aya ta 67 يقول ابن كثير رحمه, رحمه الله تعالى ابن كثير الدمشقي اتكن تفسير الله يقال الله يقال ابن كثير رحمه يتي اي ballig anta risalati je ka isar da sakona yana sharhin wannan aya ne je ka isar da sakona ya kai Muhammadu wa ana hafizuka minan nas ni ko in kiyaye ka daga mutane wa nasiruka in taimake ka wa muayyidika in ƙara maka ƙwarin gwiwa ala adaika kan bukan gabanka wa muzfiruka bihim sannan kuma in sa ka ci nasara akan su fala takhaf karka ji tsoro wala tahzan karka bakin ciki falan yasira ahadun minhum ilayka bisu'in ka, babu wani a cikin da zai kai gare ka da wani mummunan abu da ya cutar da kai da shi Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alƙawari kamar yadda Ibn Kathir ya sharhi wannan magana a cikin juz'i na uku na mujalladi na uku na tafsirin sa a shafi na 190 a wannan juz'i mai mai taqiqin al-ustad Muqbil al-Wadi ina fata mun gane wannan wa yaqulu ibn qayyim ibn al-qayyim rahimahullahu yace wallahu subhanahu wa ta'ala qad amara rasulahu an yuballiga ma anzala ilayhi Allah madaukin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da abinda Allah din ya aiko mishi ma unzila ilayhi min rabbih abinda aka saukar mishi daga Allah shi daga Allah shi wadda mina lahu hibbahu kuma Allah ya mishi alƙawarin cewa zai kiyaye shi wa ismatahu zai katange shi minan nasi daga mutane wa ha'ula'i al-muballighuna anhu min ummatihi lahum min hibdillahi wa ismatihi iyahum bihasabi qiyamihim bi dinihim wa tablighihim lahu wa ha'ula'i al-muballighuna waɗannan masu isar da wannan sako anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan sahabbai da malamai magabata da malamai na nan kusa min ummatihi daga cikin al'ummarsa lahum min hibdillahi wa ismatihi iyahu za su samu kiyayewar Allah da katangewa Allah gare su bi hasabi qiyamihim bi dinihim da gwargwadon tsayawar da suka yi akan addini wa tablighihim lahu da kuma isar da addinin da suke jama'a ku duba wannan fa'ida da kyau mu kalla kiyayewar da Allah ya alƙawarin zai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata tsaya akan shi ba a'a tana gangarowa zuwa ga mabiyan shi masu dauke da irin sakon shi wakilan shi game da wannan aiki na addini kuma Allah zai kiyaye su ne da gwargwadon kaimunsu da zage kwanduwarsu da ikhlasinsu da yaƙininsu game da abin da suke yi amma wannan bai nufin ba za a kashe su bai nufin ba za a yi musu makirci ba bai nufin ba za a yi trying ɗinsu ba alhaqqu mumtahanun wa muntasarun lahu kullun gaskiya a bar jarrabta ce kuma a bar ainihin wato cin nasara ce bayan an mata jarabawa haka muka samu daga cikin manya-manyan sahabbai an kashe su an kashe Umar Faruk halifan musulunci na biyu wanda turawa a irin tasowa wutar akwai wanda suke ganin cewa aikin da ya musulunci ma ya na annabin musulunci haka wani bature marubuci ya faɗa game da Umar Faruk saboda yadda ya yaɗa musulunci sai da ya zake ya ce aikin da wannan mutumin ya yi ya na annabin da ya kawo musuluncin nan wannan mujazafa ce irin ta turawa da yake su bincike suke yi babu hankali to a takeice aka kashe Umar aka kashe Usman aka kashe Aliyu waɗannan uku daga cikin halifofi guda hudu dukkanin su kashe su daga cikin su Abubakar ne kawai ya mutuwa ta dabiya sannan haka aka ci gaba da gangarowa ana kashe manyan mutane na kirki an kashe Hamzatu dan Abdul Muttalib sayyidu shuhada an kashe Husayn an kashe Wali nan nan kusa an kashe malamai da yawa a lokacin tsayuwar daula ta ainihin zalunci waɗanda aka yi ta karatu a kansu a mukaddima ta ainihin littafin sharhu sunna nan nan kusa akwai jikan malam abdul wahab mai sharhin tafsir al-aziz al-hamid malam ya sha bada labarin shi Allah ya ji kansu gaba daya wanda sai da yan bid'a suka dafa shi da kasan ana dafa ganda a tukunya bayan sun dake shi sun dake shi sun sare shi suka hada garuwa ta wuta yadda kasan ana dafa ganda suka tsoma wannan mutumin da rago rayuwar shi suka kulle shi kamar goro suka koma shi a cikin rafi suka ci gaba da dafa shi saboda zalunci ta addanci amma littafin bai kai labari ba addinin bai kai labari ba to da aka babu wata babu wata falsafa ta rayuwa wanda wai ake iya tumbake ta saboda an kashe wanda ake ganin hada ta ko ta ƙarya ce ba ta ta gaskiya babu wannan falsafar zama kai in ma ne tunanin ya kwanta ya mutu da mutuwa ta ɗabi'a ba ta kaucewa wannan falsafa ba da tana an kashe shi tarihi ya tabbatar da wannan babu wani ideology a rayuwa wanda wai saboda mutumin da ya tsayi wajen yaɗa wannan ideology ya rasu wai a ce an daina yayin wannan ideology babu shi in kuma da shi ka kawo ballantana kuma addinin Allah wanda sunnar shi kenan nan muka fara cewa fir'auna da yafi kowa kokarin lalata ideology da aka bashi labarin za a yi wani ɗa da zai zo ya kawo mulkin shi cikas ya kawo ƙarshen mulkin shi sai ce to a dinga yawo ana bincike da zara an yi haihuwa kawai a kashe yaron ba dai sai ya girma ba sannan aka iya wannan yake a irin hakan kuma aka haifi yaron kuma ya girma kuma a hannun shi fir'auna ba wai auna wani waje ma daban ba kuma ya zo ya kawo ƙarshen mulki shine Musa alaihi salatu wassalam a irin hakan aka haife shi kuma sun ji labarin haihuwar me kun su kashe shi Allah ya jarce su da kaunar shi suka goya shi a gidansu uwar shi ta bashi nono suka biya kuɗin shayarwa ya girma kuma ya zama musu matsala shine ya kawo ƙarshen mulkin nasu Daka babu wani mutum mahaluki a duniya ko waye shi yadda ji yake gani ya kai da jabberanci ko kafirci ko zindiƙanci zai kawo addinin Allah matsala zai iya dai kawo ƙarshen rayuwar ɗaiɗaiwar mutane zai iya yin duk abin da zai makirci amma da ƙarshe nasara tana nan ga gaskiya insha Allah don haka ne abin da malai yake fara nan Allah yana kare mutanen da suka tsayi akan addini da gwargwadon tsayuwarsu akan addini da gwargwadon yakinin da gwargwadon amincin da suka baiwa Allah game da rayuwarsu ina fata mun gane wannan na'am na'am ashe rashin karanta ayoyin da baki da Musa ke kawo muku kan cewa wani ala tana nuna cewa wannan Allah ya mata da shi na hannu na kai magana shi shi su a kan aya ya yi da wasu dan ma ku da shi da wani wannan ta fara kuma da kan fara wallahu ya ya'sibuka minan nas na'am wallahu ya'sibuka minan nas kaga a wannan fasar ma na so a shirin shi'a ba ta da gaskiya akan wannan aya kwarai kuwa eh yana tambihi ne akan cewa wanda suke bin addinin Shi'a suna fassara wannan aya cewa farkon da Allah yake cewa ya rasulu ballig ma umira ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ballagta risalatahu suna kuntata wannan tablighin da karerayin addinin su cewa wai Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wai ya fada cewa bayan shi fa Aliyu ne halifar shi kuma in bai haka ba to kawai bai tada sakon ba kare mu Allah zai kiyaye shi daga mutane wannan fasara ce ta ƙarya kuma da fasara ce ta gaskiya da an samu aikata annabin ya kenan cewa bai haka ba kaga zagi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya aiki da aya ya ji tsoron mutane din kenan kuma kenan bai da sakon ba wa hasha kullahu min kulli hadhihi razail da ka da masu yan shi'a sanana abu ne addinin su cewa addini ne na ƙarya addini ne na sarrai addini ne fassara abubuwa da gwargwadon kida su goyi bayan sarransu amma ka ji fasara daga malaman da suka san Qur'ani shi ibn Kathir ibn Kathir a duniyar tafsiri in ana lissafin wanda suka san Qur'ani suka fasara shi kuma yadda yake ba za a ce shine na ɗaya ba saboda a gaban shi akwai bijimin malami ibn Jarir Tabari amma ku akawo shi a biyu ko na uku in dai an wuce asarin sahabbai ba a cikin dai malamai to zai yi ba na biyu a kira shi ba to ka ji fassara daga wanda suka san me Qur'ani yake faɗa yaya ake fasara shi akan me ayoyin suka sauka menene hadisan da ke fassara ayoyin kuma yaya aqidar musulmin farko take game da karanta Qur'ani da manhajin su game da fassara shi haka wannan magana magana ce barnatacciya ya sashiya ba ta da asali ba ta da tushe ba ta da madogara jazakumullahu khair shine sai mala yake cewa magana ibnu ibnu qayyim ko wallahu subhanahu ta'ala kad amara rasuluhu an yuballigha ma unzila ilayhi min rabbih wa haula'i al-muballighuna anhu min ummatihi lahum min hifdhillahi wa ismatihi iyahum bihasabi qiyamihim bidinihim wa tablighihim lahu wannan magana tana a cikin littafin Muhammad wani malami ne tattara maganganun Ibn Qayyim al-safai da daban-daban waɗanda suke ah, fassarori na ayin alqur'ani ya tattara su a wuri daya ya same suna at-tafsir al-qayyim ibn al-qayyim a cikin shafi na 430 kenan al-khamisa a fiqh na biyar daga cikin wannan sira ta yakin gazatu zatir raqa hirsu sahabati radiyallahu ta'ala anhum ala al-ibadati wa qiyam al-layl kwadayin da sahabbai suke da shi game da ibada da kuma tsayuwar dare فالصحابيان عمار بن ياسر وعباد بن بشر radiyallahu anhuma kaga sabban nan guda biyu Ammar dan Yasir da kuma Abbas dan Bishr Allah ya kara musu yadda lamma kallafahum ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bil harasa yayin manzo Allah ya daura musu aikin gadin musulmai iktasaman laila nisfaini sai suka raba daren gida biyu ahaduhuma yusalli nisfal awwala dayan su sai ya salla a rabin farko wal akhar yusalli nisfa thani ɗayan su kuma sai ya salla a rabi na biyu wa hadha da'abu wannan shine al'adan mutane nagari radiyallahu anhu Allah ya da mutanen shi nagari me al'adan nasu wa huwa al muhafazatu ala hadha al wurd al layli shine kiyaye wannan wurdi na sallar dare wa qad marra ma'ana hadithun حول rasul في خلوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعبده قبيل البعثة malam abdulkarim zaid ya ce hakika an mai karatu na tunai wani hadisi ya wuce bayani ya wuce a can baya a inda yake magana akan keɓantuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi da ibada kafin aiko da shi a matsayin shi na manzo da malam yake cewa daga shi ne wannan kissa tana nuna mana muhimmancin sallar dare da yadda sahabbai suka ɗauke ta sabai ba sa wasa da sallar dare sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar wata rana mafarki kamar yadda Bukhari ya ruwaito cewa an tashin kiyama ana ta hisabi sai mala'iku suka cikunkuyo shi aka je za a watsa shi cikin wuta sai aka tawo a guji aka ce a sakai yana sallar dare da gari ya waye ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari manzo Allah ya ce mishi to ka kiyaye sallar dare ma'ana za ta hana ka shiga wutar ranar kiyama kaji fa sahabi ne wannan farki Abdullahi dan Umar wa Abdullahi dan Umar huwa man huwa min bayin sahaba sai daga cikin manyan malamai bakwai cikin sahabbai da suka fi kowa yawan hadisi ɗaya daga cikin sahabbai wanda ba su shiga cikin wata rigima ba daga cikin duka rigingimun da aka yi kowa ya san waye Abdullahi dan Umar kaji abin da ya faru da shi shine manzo Allah yake cewa عبد الله abdullahi عمر umar كان يقيم الليل ما madalla da wannan mutumi abdullahi dan umar da dai yana sallar dare da gaji labari da fasa sallar dare bai ci gaba da yi iyakar rayuwar shi fasa sallar dare ba abdullahi dan amr dan as wani ustazi ne mai zafin kai mai san ibada alaramma ne mahaddaci mai tilawa har ya tsufa ya rayu ya a duniya tsufar da har tilawa ta yi rauni har sai matan shi ma karanta mashi fumuni da rana dan ya dan tuna ya samu yin sallah da dare ya wuna azumi ya kwana sallah bai fasa yin wannan sallah ba ya mutu har da tsufar da yi to haka su suke cikin dare fursanun lairi ne su jarumai ne masu sallar da jama'a yana daga cikin abun ban ce a ce musulmi ahlus ka kwanta tun takwas bayan isha kai ta bacci ba za ka tashi ba har sai ka ji ana kadi qamatus sala wani ma baya jin asratu khairun minan nawm kai wani ma sai ya ji rabbana walakal hamd ya rasa ya da yake haba jama'a wani irin fitsari shi ɗaya yake mutane akan hancinsu da su, ya kamata mu gyara daga cikin hanyoyin gyarawan shine ka samu lokaci ka dinga yin baccin rana ka rage wa kanka ayyukan da kake da rana wanda ba su wata fa'ida zaman fira a majalisa ko a wata santa ko a gaban mai ci ko wurin wani mai ganda duk wannan al'adu na ƙasa Hausa ba su da wata fa'ida gama nan ne kawai zaka jefa ba a ƙasashen mu nan Ka ga mutane bayan isha kuma kowace anguwa akwai daba daba akwai santa santa da majalisi mu wannan mai shayi ko wancan mai tsire bakin wannan bishiya kusa da wata bere da mai sai da kosai haka ribbin mutane wasu su kewaye ai yi fira sun bar iyalansu da harkokinsu a can ai yi firar duniya kawai ana nishaɗi, ana raha ana jin wannan tasha ta rediyo ana jin wancan. ba a tashi sai sha ɗin dare wata ma a gota da gwargwadon yanayin mutanen wannan bai da wani amfani da ma alal aqal ɓata lokaci ne walal aksar ɗaukan zunubi ne dan za a yi gulma za a yi musu za a yi ƙarya za a ci naman mutane za a yi batsa za a saki baki za a faɗi zuru iri iri kowa ya sani ana waɗannan abubuwan da ba kuma a har in ba ka yi kai wai sai a ce kana da girman kai wai kai fantararre ne wai kai mai jiji da kai ne ba ka shiga mutane wannan waɗannan majalis kamata ya duk a dargaje su jama'a ko kuma da an zo ana zuwa sai ka jawo bulugul maram ka fara hadisi a wajen kuce jama'a da zaman bannan da muke gaskiya gara mu dinga yin muraji'a karatu bari a karanta wani hadisi kwaya daya ya sharhi shi amma an samu wanda ya bulugul maram ke na wajen ko ko kitabut tauhid ko wani littafi ko kuma ko da baka iya ba daga abin da ka sauraro kace jama'a bari in ba ku riwaya abin da naji aka hadin malam wani yana faɗa na san wani mutum mai kulawa da irin waɗannan abubuwan duk abin da ya ji na ilimi da ya koma gida baya fira da ya koma gida bayan sallar isha sai ya kira iyalan shi gaba daya da mata da sai a tare a falo ba malami bane amma sai ya ce na saurari kasadin wani kun ji kun ji abin da yake fara sai ya ja hadisin ko ya karanto aya dan boko ne sai ya ji kado ji dubo ta turanci ya faɗi ya faɗa musu fasara sai ce to kowa ki tashi ya tafi kwanciya minti goma minti sha biyar ya fi alheri ta da wannan aure da za a yi ana tsira. to ya kamata mutane su gane daga cikin hanyoyin gyara dan ka samu ka dinga tashi da wuri musamman karshe karshen daren nan shine ka rage kanka ayyukan da kake yi da rana wanda ba su da muhimmanci kowa zai iya sanin menene priority rayuwarsa me kuma ba shi da amfani batawa kai lokaci ne wannan rayuwa kankanuwa ce kana nan kawai sai dai ka ji ka a cikin kabari kafin ka ce Jack Robinson sai kawai ka ji Karos za ka gara kai kokari kai igtinam igtinamul awqat fi tahsil al sannan daga cikin hanyoyin shine mutum ya koya kan shi tarbiyyar ka samu wani abu da za ka dinga ko da alam ne irin na agogo ko handset ko wani abu wanda zaka sa shi dinga ta da kai uku da rabi karfe wani ko makamancin haka ko ka sa mata ka dinga dinga ta da kai galibin mu mata yayin mu zaga ma'addata ne alarmomi ne ustazai ne akwai da zaka je yana bada labarin shi sai ya kwanta ya tabbaci yana jiyo matan shi fa a faru. tana ta tilawa ko tana ta sallah ki wani irin rago ne kenan wannan jama'a a ce mata suna kiyamu ne kai kuma namiji ka tabbaci an yi magana ce to ai ya wuni a kasuwa to ka dai ji tsaye kenan wuni a kasuwa kai kasuwa kai ka zo a duniya ba za ka dinga tashi a kasuwar da wuri ba na san tela wanda ko azumi baya kaiwa bayan magariba da an yi magariba zai fi shagon shi kawai tafi gida dan ya je ya zauna da iyalin shi ya natsa kuma ya samu ya fito sallar dare mu ku da muke dinki abin ma mamaki ne a na tela bayan ya aishi yawo azumi a juyin shi yana kiyamul a gan shi a masallaci wallahi har labari muke lokacin dan dai mu lokacin ma ba ma zuwa kariya da gaskiya abin da yasa ma na dinki gaba daya lokacin da na auna to na ga asar ta yawa ta farko ba za ka yi gamsar da kwastomomin ba sannan kuma tafsiri ba za ka je ka saurara ba sallar dare ba za ka yi ba ka yin kawa sa idi ma ba za ka yi ba kana gaban keke ko kana so sai kayan mutane dinki sun sa kayan sallah sannan kuma su ta tsinewa cewa teloli ba su da cika alƙawari teloli ba su da cika alƙawari duk abin zai ba albarka kaga kuma duk wanda ka samu ka kasa ma tarawa kai wani abin arziki to wannan telan yana da wannan ɗabi'ar da zaran an yi magarba ko azumi ne ya riga ya tashi kuma zaka ji ya fito tahajjud ya fito kiyamul layl ya je gun tafsiri zaka ya kamata mutane su marayuwar su tsari ma. sallar dare abu ne mai muhimmanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ce a gare mu mustahabi ne mai karfi ya kamata kowa ya saba wa kanshi da yi ko da raka'a ɗaya ce zaka yi ko raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a tara masu sauki ko da kulhu kadai zaka karanta wanda kuma Allah ya mishi rabo a cikin Qur'ani ya karanta abin da ya samu wannan shine mu'ahada tare Qur'ani mu'ahada Qur'ani kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fi saukin guduwa fiye da wato dabba a cikin da bai bai ina fata mun gane wannan ina wa kaina nasiha akan wannan da sauran ƴan uwa cewa jama'a mu miƙe mu miƙe da bauta da kusanta Allah da gyara alaƙar da ke tsakaninmu da Allah kamar yadda nake faɗa a jiya da ma wallahi in mutum bai aikin alheri a rayuwarsa ba ko ya mutu wallahi ko mutane su su faɗa alheri ba su samu bakin faɗa ba babu yadda za a yi su faɗa kowa zai iya ba labarin wata mutuwa da aka yi angosu ya kamar irin haka an san mutumin ba na kwarai bane ba a so a faɗi muguwar magana saboda ana ana munafurci ga kan malaiku su amsa amma kuma za a laluba a rasa alherin da za a faɗa amma mu fa irin mutuwar da aka yi mana wanda makiyama a bakin su muke jin wasu alheran sarki ya tabbata ga Allah mazaje suna da ban mamaki jama'a kana iya gwada guda dubu goma da kwaya daya sai aje dubu goma a wuri guda sai aje kwaya daya sai rinjaye su Allah ya ji kan bujimin malami baban Abdurrahman Muhammad al-Awwal Adam al-Albani da matarsa Ummu Abdul Barri da ɗansa Abdullahi ya Allah ka karɓi shahadarsu Allah ka sa su a cikin jeren gen shuhada Allah ka sasa a cikin daren giya ashabul illiyin Allah ka sasa a cikin rifqatul karima min as-siddiqina wa shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya Allah ka wanzar da ambatan wannan malami naka da ayyuka alkhairi da yi Allah sarkatul jariya da ya bari a baya ta makarantu da littafai da kasusuwa da resources da karantar wanda yayi da ainihin shawarwarin da ya bai wa al'umma ya Allah ka ci gaba da bashi ladaddakin sa har ranar da za a busa kaho Allah ka bude kaburburan su ka cuso musu ni'ima ta ko ina ya Allah wannan sukan ta'addanci Allah ka karya su Allah ka wulakanta su ya Allah kar ka bari su kusa da cimma burin da suka nema da wannan kisa ya Allah idan ka musu mutuwa Allah ka ci kaburburan su da wutar jahannama ya Allah kar ka bari su tsira duniya da lahira wannan addu'o'i jama'a ba za mu gushe ba muna yin su wanda da yaji sun yawa to kawai yayi abin da ya zai iya Allah ya siyar da mu ya ce a ah, ina ne ba na asadi sako khushu'us sahabatu radiyallahu anhum fi salatihim sannan kuma bayan kulawa da muka yi sabai suna yi da sallah da kuma muhimmancin da suke baiwa sallar dare sannan kuma suna da natsuwa a wajen sallah jama'a fi salatihim a cikin sallar su wa tawqihim wuqufihim bayna yaday rabbihim da kuma yadda suke gima su a gaban Allah ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. idan suna tsaye gaba ga Allah suna bauta to suna halarto da dukkanin zuciyarsu da su da tunaninsu a cikin hadisi kamar yadda malam Muhammad Nasiruddin Albani ya bada labari a cikin mukaddimar shi ta littafin ainihin wato sifatu sala yace abin da ya ja shi zuwa ga rubuta littafin sifatu sala wata rana yana karatun littafin at-targhib wa tarhib na al-imam al-mundhi da dalibai sai aka zo babin da ke kwadaitarwa game da falalar sallah da kuma tsoratarwa game da hadarin wasa da sallah sai aka tanta wani hadisi da Imam Tabarani ya fitar a cikin al-Mujam dinsa hadisin yana cewa ne wani lokaci mutum na iya yin sallah ya zama ladan shi kawai bai wuce ɗaya bisa goma ba wani kuma ɗaya wato biyu bisa goma wani uku bisa goma haka dai haka dai sai malam albani yana ta mashari cewa kun ga wannan yana da alaƙa ne da farko natsuwar sallah da khushu'i da halarto da zuciya da kwatanta yadda annabi yake tsayuwa da yadda yake rungume hannu da yadda yake daga wajen kabbara da yadda yake tsaye da bayan shi wajen ruku'i duka waɗannan hay'at da kuma dacewa wajen yin azkar da addu'o'i inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su a wuraren da yake yi da yawan wannan sai kuma ya taliki ce to amma yanzu a ina za mu samu littafi da ke da wannan maganganu babu wannan littafin a daidai lokacin wanda ya haɗa maganganun gaba ɗaya wannan shi ya habbaza malam Nasir bin Albani ya littafin ka ashai da muke so mu fitar a nan ne rashin natsuwa ashe jama'a sallah zai saka waye gari kana sallar gaba ɗaya ma baka da lada ko kuma ladan ka kamar ɗaya bisa goma ko biyu bisa goma ko makamancin haka ashe ya da muhimmanci mun tashi sallah jama'a mu dinga halarto da zakatun ma wurin sallah ya zama sallah kawai muke ba ma tunanin wani abu na duniya kar mu zama muna sallah irin ta mutane da suke yi yanzu a idan da sallah raka'a biyu ta asuba ko ta magariba wanda ake karatu a bayyane sai ka tambayi wani wai ne aka karanta ni ya ma manta zai iya tana cewa wa shamsu aka karanta ko wal fajr ka tambayi wani wai anya ba a yi rafkanuwa ba kuwa bai san ko an yi ko ba a yi ba kai na rantse da Allah akwai kissar da aka ruwaito cewa limamin ma a wani masallaci ana musu cewa wal fajr ci aka karanta ko wa shamsi wasu suna musu guba su biyu suka yi muhakama gun liman tunda shi ya karanta ko sai mai ce wallahi shi ma ya manta saboda tsabu biya wa duniyar da suka kai kowa ma ya manta ne aka karanta Allah shi yadda mu jama'a sai mun bi duniyar nan a sannufa da zai samu muke karatu akan tarihin kimiyya muke jin yadda yake gudun duniya tana zuwa gare shi yana gudun duniya haka malamin mu ya kasance sai ka gudu duniya sannan Allah zai baka falala sannan Allah zai daga ka sannan Allah zai sa a ji labarin ka a ce mutum ya mutu duk duniya an ji labarin shi duk duniya kuma da makiya da masoya kowa ya takaici kana jin gaban za mutum na zai rayu dole sai dai sacrifice rayuwar shi wajen daga addinin Allah da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ga sunnar shi sannan Allah ya bashi wannan daraja ba zai kai kana yawon ka a duniya Allah ya baka wannan daraja ba sai ka mutu a irin na mai gada da yake ba da labari a nemi wanda su za su ma sallama a rasa duk wanda aka gayyato ya ce yana da uzuri ce ka dame mu ai muna ta shiryawa wannan ya ce yana da uzuri Kano ya kama hanya wannan ya ce yana da test a cikin FC wannan ya ce wallahi matar shi ya kai ta asibiti tun sabu tana madarka ta ɗauko ta kowa ya kawo uzuri Wannan bai da uzuri kuma yana wuri ya zauna da kyar za a samu wanda za su yi wani sutura ko ba wanda ya ƙara jin labarin shi kenan babu labarin shi in ba littafin fi kitabin la da rabbi wala yansa ba to ashe ba da wasa ake samun daraja ba jama'a wannan challenge ne ga kowane ɗaya daga cikin mu kowa ya miƙe ya aiki dan Allah ya bashi darajar shi ma qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun an ba mu labarin cewa babban malamin izala yana ta nadama yana cewa wallahi su an hada su fara da albani ne ba san haka yake ba eh ce to kaji magana banza kuna malamai ta hada ku fara da malami ba za ku zo ku jiya yake ba amma da suka ga cikawar da yayi suka tabbatar wannan cikawa ce irin ta manyan bayan Allah sai suka tabbatar yafi su gaskiya akan fadan da suke da shi sai Allah ya matsa bakin shi ke faɗa wannan magana cikin kwanakin nan ya Allah muna roƙonka Allah ƙara mala albani daraja amin haka dan haka jama'a dole ne mutum ya tsaya yayi sallah a natsi kamar yadda muke ta faɗa muke nanatawa wannan fikihu da ake fitarwa ana fitar da shi ne dan ai aiki kowa ya tsaya jama'a ya kula da sallar shi yake wani irin natsuwa yake wajen tsayawa na daga cikin natsuwa a sallah kuma jama'a mu saba da kashe wayoyin mu da suka zama mana fitina a wuraren sallah mutane su saba da duk inda suka shiga inda ake taro wanda yake da muhimmanci jana'iza karatu masallaci da ma musaba da kashe wayoyin nan wani irin fitina ne wani ba ma dan kasuwa bane ba attajiri bane ba wani alata yake jira na kuɗi ba amma yana ganin kyashin ya kashe wayoyin wai kai ya misin wani kwan? call da kuma ba wani muhimmi ne a rayuwarsa kullum. ya gwammace a kira shi a ji kida wani lokaci ma mummunan kida a cikin masallaci ko a cikin wajen wani karatu ko wajen wani aiki da alkhairi ya gwammace ya bata wannan sha'anin wai da ya misa dan call shi jama'a mu ji tsoron Allah wayoyin nan suna taimaka mana wajen harkokin rayuwarmu amma kar su zama kuma ɗagutin da za su karkatar da mu daga shari'ar da ya kamata a sami mu musulmai akai da kuma irin tsarin da ya ya kamata a sami mu akai za shi ka shiga masallaci ka an manna cewa a kashe waya amma kuma ana cikin sallaci ka ji sun ci gaba da ruri wani rurin ma mai banta kai wasu ma wake-wake ne da suke dauke da fasikanci ko sakin baki ko rashin mutunci wannan duk yana daga cikin abin da ke raba mutane da kushi amma dai lokacin da ta yi ringin za ka mu ka ce bari ka fito da ita ka kashe hannunka na rawa zuciyarka na firgita wannan ma ya rage maka nutsuwa sana daga cikin abin da zai taimaka mana wajen nutsuwa a sallah shine sanda ka din nan kake kabbara yi kokari ka tuna ma ranka cewa kana batsayi ne a gaban Allah kana ibada ka fara tunanin idan da ga ka ga Allah ne kake ibada zai yi a ce kana sallar kuma kana wani abu kana waige zai a ce kana sallar kana kalle kalle zai a ce kana sallar kana tunani na wani abu na duniya kokarin ka halarto da zuciyarka a wurin sallah kokari ka dinga tunawa kanka cewa ga abin da kake ina fata mun gane wannan a takaitan takaitawa wannan gaba tana da tsayi ta haka an nuna mana cewa lokaci ya kawo jiki nake ganin dacewa to sai mu tsaya dan mun dawo sai mu tashi akan gaba a sadisa da wannan nake cewa abin da muka faɗa daidai ya Allah muna roƙo ka ba mu ladan shi ladan faɗi da ladan saurare da kuma dama aikata abin da ke cikin alkhairi abubuwan da suke kuskure ya Allah muna miƙa ƙoƙon neman gafara gare ka ya Allah mu ɗalibai ne gazazzu waɗanda waƙiya ta kawo mu kan wannan ainihin wato aiki Allah ka cika rangwanta mana Allah ka yafe mana Allah kuma ka sa malamanmu da suke malamai a fagen da'awa su gyara mana kurakuranmu dan a tafi a gyare da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta